صدق الله العلي العظيم Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shara Hausa Radio biyu ishirin nan mace kuma na karshe a wannan rana ta Alhamis fatan an yi cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya ba nan mana da shirin duniyar mu a yau daga nan sai shirin nan na muryar masu saurare za mu kawo shirin nan na mu koyi harshen farisanci daga nan kuma sai mu kawo shirin nan na mata a cikin al'umma za mu da shirin nan na Afirka a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha shida ga watan Nuwamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da biyu ga watan Jama'a ula na shekara ta 1445 hijira ga Mariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a rana irin ta yau 16 ga watan nuwamban shekara ta 1945 al'ummar kasar vietnam suka fara gwagwarmaya ta neman samun 'yancin kai bayan da faransa ta kai musu hari da nufin sake ma mai kasar kasar faransa dai ta yi wa vietnam mulkin mallaka na kusan karni guda amma daga bisani japan ta kwace iko da vietnam daga hannun faransa amma bayan yakin duniya na biyu da japan ta sha kashi a hannun sojin kawance ta fice daga vietnam babu shiri ganin haka sai faransa ta kuduri aniyar sake dawowa tsibirin na vietnam amma mutanen kasar suka tayar da balle kuma suka shiga yaƙi ga danganan da faransa bayan da ta kaddamar da hari a kansu inda suka lakaɗawa sojin faransa kashi a cikin shekara ta 1954 da ƙarshe dai alatilas faransa ta fice daga vietnam masu saurare ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata rana irin ta yau alama muhammad taki ja'afari babban malamin addinin musulunci ko masanin ilimin falsafa a kasar iran ya rasu an haife shi a birnin tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar ta iran ya hadita alkur'ani mai tsarki tun yana matashi sannan kuma ya karatun hausa a birnin tehran da farko sannan kuma ya koma birnin qom sannan ya wuce najaf a iraki bayan ya kammala karatu ya dawo gida inda ya buɗe makaranta da yake karantarwa sarakunan fahlawiyawa na lokacin sun sanya ido sosai a kan abin da allama ja'afari yake karantarwa don ya fahimci falsafa ta kasashen yamma da kyau sannan kuma yana sukar su a karatuttukansa banda haka allama ja'afari ya rubuta littattafai masu tarin yawa amma mafi shahara da muhimmanci da gaske littafansa su ne littafin tarjamar nahjul balaga zuwa harshen farisanci da kuma tafsirin alkur'ani mai tsarki wanda ya rubuta a cikin mujalladi ashirin da bakwai. daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a ranar irin ta yau muhammad hadi amini na jafi babban malamin addini a ƙasar iran ya rasu an haife shi a birnin tabriz da ke arewa maso yammacin ƙasar yana karami ya yi hijira tare da mahaifinsa zuwa birnin najaf na iraki a ƙasar iraki ne dai alama amini ya yi karatun hausa kuma ya samu digiri a jami'ar bagdaza wanda kuma yana da digiri na adabin larabci a jami'ar al'azhar da ƙasar masar bayan ya dawo kasarsa ta haihuwa wato iran ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai mafi shahara da gaske littafan da ya rubuta da shine littafin na rujadal fakri wal adab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 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa 12:50 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa 11:50 a gon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560. A shirinmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:20 zuwa 8:20 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 To da farko ga mahimman kanun labaran. Sojojin Isra'ila na ci gaba da kai samame a asibitin Alshifa mafi girma a Gaza wanda ya kunshi dubban majinyata da kuma masu neman mafaka. Iran ta ce babu hannunta a hare haren da 'yan gwagwarmaya ke kaiwa maradun Amurka a kasashen Iraki da kuma Siriya. a madagascar a wannan alhamis ce al'ummar kasar suka kada ƙuri'a a zaben shugaban kasar wanda 'yan takara goma daga cikin sha uku suka karace ma to yanzu ga cikakkun labaran sojojin isra'ila na ci gaba da kai samame a babban asibitin alshifa mafi girma a zirin gaza babban ginin asibitin alshifa wanda ya kasance fagen yaƙi tsakanin sojojin mamaya na isra'ila da hamas a baya-bayan nan isra'ila ta gabatar da shi a matsayin cibiyar dabarun yaƙi na ƙungiyar hamas batun da ƙungiyar ta musanta isra'ila ta tabbatar a ranar alhamis cewa har yanzu sojojinta na jibge a wannan asibitin wanda a cewar majalisar ɗinkin duniya ya ƙunshi mutane kusan 2,300 majinyata masu kula da su da kuma masu neman mafaka ma'aikatar lafiya dai a gaza ta ce adadin falastina wanda suka yi shahada a wutar isra'ila ya kai mutane 10,500 galibi fararen hula ciki har da yara dubu hudu da dari bakwai da goma to a wani labarin kuma ma'aikatar harkokin wajen isra'ila ta yi fatali da kudirin da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da shi na tsagaita wuta a zirin na gaza a wani labari da jaridar haris ta wallafa ta ambato ma'aikatar tana cewa babu wata kafa ta tsagaita buɗe wuta muddin ƙungiyar hamas ta falastinawa ta ci gaba da riƙe mutanen da ta yi garkuwa da su a ranar laraba ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince a karon farko da wani daftari wanda ya yi kira da a gaggauta tsagaita wuta a faɗin gaza tun bayan da isra'ila ta kaddamar da yaƙi kan gaza bayan harin hamas na ranar 7 ga watan oktoba ƙasashe goma sha biyu ne suka amince da ƙudurin wanda ƙasar marta ta gabatar yayin da amurka da birtaniya da rasha suka ƙauracewa kaɗa ƙuri'ar ƙudurin mai lamba 27 sha biyu ya yi kira da a gagauta tsagaita wuta don samar da ayyukan jin kai na isassun kwanaki a ko'ina cikin zirin gaza don ba da damar isar da agajin jin kai cikin sauri da aminci kuma ba tare da cikas ba don tsukaki ya ci gaba da samar da kayaki da ayyukan masu da ayyuka masu muhimmanci a sassan gaza da kuma ba da damar gudanar da ayyukan ceto ciki har da yara da suka ɓace a cikin gine-ginen da aka rushe da fitar da marasa lafiya da yara da suka ji rauni da masu kula da su iran ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta ce ba ta da wata rawa a har-haren da kungiyoyin gwagwarmaya ke kai wa maradun amurka a kasashen iraki da kuma siriya hussein amir abdullahiyan ya ce kasar ba ta da wata rawa a har-haren bayan nan da kungiyoyin a kasashen iraki da siriya suka kai kan sansanonin da amurka ke jagoranta musta abdullahiyan ya shida wa tashar cbs news cewa waɗannan ƙungiyoyi a iraki da siriya waɗanda ke kai hari kan muradun amurka sun yanke shawarar kansu ne yayin da ya taɓo batun kisan kyashin da isra'ila ta yi wa falastinawa a zirin gaza a cikin kwanaki sama da arba'in ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya bayyana tsananin adawar ƙasarsa na yaɗuwar yakin a wasu sassan yankin a gaskiya ba ma son wannan rikicin ya faɗaɗa amma amurka na ƙara zazzafa yakin gaza ta hanyar nuna goyon baya ga isra'ila in ji babban jami'in diplomasiyar na iran amir abdullahiyan ya kuma wanke kasarsa da zargin cewa tana bayan wasu har-hari da an gwagwarmayar husi na yemen suka kaddamar a baya-bayan nan a wata sanarwa dai da ta fitar a ranar alhamis ta kwas ga watan nuwamban nan rundunar sojin yemen ta sanar da harbo wani jirgi marar matuki na amurka na zamani samfarin rq9 to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran a kasar kenya majalisar dokokin kasar ta amince da tura tawagar 'yan sanda a kasar haiti bayanai sun ce an shafe sa'o'i uku ana ta muhawara kan bukatar da aka gabatarwa majalisar dokokin kasar a wannan alhamis kafin a samu amincewarta a farkon watan oktoba ne kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya baiwa kenya damar jagorantar wani shiri na ƙasa da ƙasa don taimakawa gwamnatin haiti yaƙi da ƙungiyoyin 'yan daba nairobi dai ina shirin tura jami'an 'yan sanda dubu zuwa ƙasar haiti to sai dai batun ya ci karo da hukuncin wata kotun kasar da ta ki amincewa da matakin bisa bukatar 'yan adawar kasar a madagascar a wannan alhamis ce al'ummar kasar suka kada ƙuri'a a zaben shugaban kasar kimanin masu kada ƙuri'a miliyan goma sha ɗaya da rabi ne aka tantance za su kada ƙuri'a a zaben 'yan takara sha uku ne ciki har da shugaba mai barin gado andre rajaulina ke fafatawa a zaben to sai dai daga cikin 'yan takaran sha uku guda uku ne kawai ciki har da mr rajawolina da ke neman wa'adin shugabanci na biyu suka buƙaci magoya bayan su su fito domin kada ƙuri'a sauran 'yan takarar goma da suka ƙauracewa yakin neman zaben sun buƙaci masu kada ƙuri'a da su ƙauracewa zaben bayan ya kada ƙuri'arsa shugaba rajawolina ya buƙaci 'yan ƙasarsa da su fito da fifi domin kada ƙuri'a inda ya bayyana cewa hanyar demokuraɗiyya guda ce ita ce kada ƙuri'a ana dai fargaba game da fitowar jama'a sosai a zaben na wannan karo mafi yawan fitowar jama'a a tarihin babban zaben madagascar shine a yayin zagaye na biyu na zaben shekarar 2018 inda aka samu kashi 48 cikin 100 na fitowar jama'a a zaben hukumar zaben kasar dai ta ce ana son samun sakamakon zaben zagayen farko kafin ranar 25 ga watan nuwamban nan to jama'a karshen labaran duniyar kenan To ga shirya san barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu na kuma fatan kunan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. sannan har yalla yau barka mu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shirin za mu ci gaba ne da tattaunawarmu kan batun cin hanci a jamhuriyar tarayyar nigeria wanda muka somo a makon da ya gabata duk a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan gabatar yau za mu tashi ne kan tambayar to dokta yanzu dai buhari dai ya zama tarihi in ana batun mulkin ƙasar najeriya ga kuma sabon shugaba ya haye kan karaga ya kake ganin kamun ludayinsa musamman kan yaƙi da cin hanci? ma shugaban mutum ba zai tsaya ya yi yaƙi da cin hancin daga kansa cikin ofinsa da 'ya'yansa da ministan agents da sauransu. To lokacin da kake kwamishinan ilimi a jihar Bauchi, halayen wani taro haka na wayar da kan Fulani. Me aka cimma ne a wannan taro? A'a, ba dai taro ba. Mu dai abin da muka yi shine mun fito da program wanda ‘ya'yan makiyaya wanda ba sa samun karatu a cikin dazuzzuka sai mu ɗebo su lokacin hutu su zo a yi amfani da kwanakin hutu a karantar da su wannan abin da muka makarantu ne na gwamnati na kwana aka sake bude su sai a sa su a ciki sai a koyar da su idan hutu ya kare. yawanci akan zargi fulani da wannan wato fashin daji da ake yi kana ganin an samu ci gaba da hana wannan yaran ko da sun girma yin fashin daji kiwonsu wajen menene duka harkar noma a can da sauransu wanda ake kulawa da su su ne 'yan fashin ofis su ne suka tarbiyyanci 'yan fashin daji to shi ne gane hausar ba <laughs> ko turancin ne eh, ma'ana su ne suka jawo aka sa da eh, masu lafiya da hanyoyi masu lalacewa yadda 'yan birni ke kokawa haka nan 'yan daji ke kokawa yadda 'yan birni ke yin laifi haka nan 'yan daji ke yin laifi to shi wanda ke daji tun da ba yi da kowa tattare da shi to kaga akwai abubuwa na boye wanda zai iya yi amma duk waɗannan abubuwa da ana iya shawo kansu idan da a ce a wannan sace dukiya da ake a ofisoshi ba a yi ta da tabbas muna da isassun 'yan sanda da tabbas muna da isassun sojoji shine gaba kake cewa sun taru sun lalata kasar dokta ban sani ko ka ga wani bidiyo da nuhu da bado ya lakca a kasan germany yawa eh, to a ganin ka da ana samun yan sanda kamar sun hudu da ba ganin kamar kasan za ta dan gyaro eefcc din ta sa ba ta da cin gashin kanta saboda sai abin da ofishin attorney general ya ce shi kuma ofishin attorney general sai abin da shugaban kasa ya bari zai zai sau da haka mun ma gani ai ko da a gwamnatin da ta shige din nan wanda ah, dinner tara kamar ya shahada a irin wannan fannin a sosai mana sosai mana shi ma din aiki irin wannan din ne kore akwai siyasar Birtaniya da Amurka a ciki akwai siyasar akalliyat namu nan mai yarwarci mu nan wanda aka yi amfani da su aka kashe shi amma ai akasari ai a duk kasashe masu tasowa eh, kasashen turawa ba sa bari a samar da gwarzon shugaba nan da nan za a san yadda aka kashe shi hmm. ai da haka ai an samu irin su murtala. ƙarshe ka yi kira ga 'yan najeriya da cewa su zamanto 'yan ƙasa na gari alin kara mana bayani minti biyu minti uku haka masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu kuma na ƙarshe har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai bu na gaba a maimakon bakon namu dr aliyu usman tille wani malamin jami'a mai sharhi kan al'amuran yau da kullum sannan kuma tsohon kwamishinan ilimi a jihar Bauchin najeriya da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon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 to mu dai mun tabbata har ga allah ga annabi nijar tana zaune lafiya lau kuma 'yan ƙasar Nijar ina kira gare ku dan Allah dan annabi mutum in zai gai magana ga alkhairi idan ba za ka iya ba gai alkhairi ba to kai shiru da bakinka kenan 'yan ƙasar Nijar talakan Nijar yau ya Allah godiya ya ci ya sha ya biya bukata ba yunwa ba kishirwa to mama Allah subhanahu godiya kangin da aka so a sa Nijar to Allah ya hana sai mama Allah godiya dangance da dukkan lamarin da ya zoma Nijar a wannan jarabawa da Allah ya kawo kada mu dangana ta akan wani tafiyar mulkin wani a wannan makaddari ne daga inda lahi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ta hausa muryar jamhuriyar musulunci tsaron kai tsaye kuna tare da mamman sani dauda cin wajen wanda ake kira da bikin erogan mun ba kungiyar masu kira da sauraron radio na afirka da kenan jihar da magaram to yau za mu yi lokaci kuma da murna akan yanda kasashen duniya suka fara karban nijar a daman dai mun san da makalkashiyar kasar faransa ce tunda ba su ba yau ba ba jiya ba aka ware kudeta a kasashen afirka kuma in dai ba nan muradinsu ba ne yasa suka mana zagon ƙasa saboda haka yanzu mun samu shiga taro na ƙasa da ƙasa a ƙasar saudiya a birnin riyad wanda kuma mun gani a kafofin sadarwa an yi ta wallafa yadda shi eh, prime minister ali muhammad zan tare da rakiyar tawaga da ministan harkokin waje zakari ya ubukari duka mun gansu da kuma sauran tawagogin ƙasashen afirka wanda mun ga sun gaggaisa da sauran shugabanni na afirka wanda muke tsama da su rediyo ta hiran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum akwai Ilyas Crazy na Kulabra a yanzu da take a Agadas a jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau da zan bayyana dangance da taro da aka gudanar da ƙasar Saudiya bisa kan ƙasashenmu na Afirka suka samu halarta musamman eh, ƙasa ta ta Nijar karo na farko kenan da Allah ya kawo wannan juyin mulki da aka yi ta shiga wannan taro na ƙasashen Afirka ma da ma manyan manyan ƙasashe kamar su Saudiya eh, musamman shi mai girma firaminista da ya wakilci mu kuma mun ji irin tattauna da aka yi da irin irin abubuwan da ita Saudiya ta faɗi ga wannan ƙasa ta mu ta Nijar mai albarka hakanan ne daman ai duk sauran ƙasashen ma da suka ce za su yanke hulɗa da ƙasar mu ai kyale su ne mukai ƙasa ta Nijar wadda yake Allah ya mata albarka a cikin ƙasashen duniya duk ƙasar da ta ce ba za ta dama da ita ba to ta sani eh wannan ci bayan ta ne ba ci bayan Nijar ba ko ba haka ba muna jinjina ma eh, hukumomi na Saudiya da ma hukumomin mu na eh, na ƙasa Nijar musamman shi firaminista da ya wakilci ƙasa kuma kuma mun ji irin alkhairai da suka wakana a cikin wannan taro da fatan wannan kasa ta mu Allah ya kara ɗaukaka ta rediyo iran ku tashi lafiya. Assalamu alaikum rediyo BOH Jamhuriyar Musulunci Iran sunana kuma Ratuliyasu Yakuba da Kawo daga jihar Bauchi a tarihin Najeriya to kamar da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu. Hakika muna tar da Allah wadai akan har-har da sojojin Isra'ila suke kaiwa falastinawa a yankin tsirin Gaza. Ya kamata manyan kasashen duniya irin su Amerika da sauran manyan ƙasashe da ke goya wa Isra'ila isra'ila baya su taka wa isra'ila burki game da irin wannan kisan kiyashi da take yi wa falasɗinawa da kananan yara a yankin zirin gaza muna addu'a ubangiji allah ya kawo zaman lafiya mai dorewa allah ya kawo karshen wannan zalunci da mamaya da isra'ila da kasar amurka ke yi wa falasɗinawa a yankin zirin gaza na gode rediyo boh jamhuriyar musulunci iran ku tashi lafiya Salamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. ni magana ya kowa miyar ciki da raka a jihar da magaram. Ina so ku bani dama domin na ƙara jinjinawa a 'yan kasuwar ƙasar mu ta Nijar da suke ƙoƙari alakulla halin suke shige da fice wajen shigo mana da abincin da za mu ci a yau a rayuwar mu ta yau da kullum. Ya haka muke ƙara jinjina musu da haka muke roƙon su su duba girman Allah da manzansa su duba halin da al'ummar ƙasar mu ta Nijar suke ciki na tsadar rayuwa da rashin kuɗaɗe a hannu su rage mana farashin kayayyakin abinci kayakin masarufi da al'umma suke amfani da su a rayuwar yau da kullum da haka muke fata allah sa wani kira namu ya kai ga kunnu da suka dace allah ya sa a yi amfani da su kuma muna fata allah ya ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci allah ka muna zaman lafiya a cikin ga baki ɗaya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu Radio Musulunci Radio Iran mai albarka. Muna tare da Usman Mamman wanda aka sani Usman Bulat daga nan birnin Agadas. Ni ra'ayina akan magana ne ta Isra'il. wai ta Isra'il kina a nan doron duniyan nan babu kasar da za ta iya taka mata birki. Kai kasashen duniya ku hankali ku diba ku ga irin ta'asar da wani kasa ke yi ta kashe yaro ta kashe babba ta kashe tsoho ta kashe tsohuwa babu wani suka bari da gidajen mutane su kashe. Kasashen duniya ku yi tsoron Allah. Wallahi duniyan nan ba nan za mu zama ba kasan barka mu tashi lahiya sashen hausa na gidan radio iran suna na sanusi madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar to a yau ra'ayina zai tafi ne akan gargadin da hukumar lafiya ta duniya wato who ko oms a karkashin jagorancin ta dr tedros adhanom ghebreyesus ta yi na yiwa durkushewar asibitoci a zirin gaza biyo bayan munanan har-haren da haramtacciyar kasar isra'ila ke kaiwa a wannan yanki na palestine da fatan dai kasashen larabawa da na musulmai a duk inda kuke a doron duniyar nan ba za ku bari wannan mummunan hasashe da mugun fata na WHO ya tabbata ba daga karshe ina mai addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya gaggauta kawo ma al'ummar Falastin dauki akan wannan mamaya da haramtacce kasar Isra'ila ke yi musu ina fatan za ku tashi lafiya BOH Hausa ni ne Sanusi madadai da Magaram Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka yana so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da tallafi da 'yan kasuwa suke ba gwamnatin ta mulkin soja ta jamhuriyar nijar to gaskiya mun ga kokarin da 'yan kasuwa suka yi musamman ma na jihar da magaram gaskiya sun yi abin a zo a gani to muna kira da 'yan kasuwa na jihar da magaram da ma na nijar ga baki daya da su dubo halin da talakawa suke ciki akan tsadar kayayyaki musamman ma kayayyakin masarufi da su sassauta ma talakawa tunda ganin yadda abubuwa komi ya yi tashin goron zabi kenan ya kamata a ce 'yan kasuwa sun duba talakawa sun rage musu farashin kayayyaki na gode ku tashi lafiya sashin hausa na radio iran mai muku magana alkasum ne a gada yasu jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan kalamai wanda shugaban kasar faransa ya yi na ganin cewa an tsedar da wuta a birnin gaza tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da da al'ummar falastinu to ni a gani na gaskiya idan ana so wannan rikici a ka karshe sai an dawo saman wannan kudiri wannan majalisar injin duniya ta shata wanda ke tabbatar da cewa kasar falastinu kasa ce kasar isra'ila kasa ce muddin ba a haka ba kasashe na turawa duk wata magana da za su fitowa suna nuna ma duniya to ba abin da ke cikin ta illa siyasa kuma al'ummar falastinu da ake tutiya cewa wai kasar isra'ila idan ma wai ana so a tsayar da wuta sai an sako mata mutanenta to ita al'umma mutane nawa ta kama na falasɗinawa nawa ta kama ba yau ba tun shekara saba'in da suka gabata kasar isra'ila wannan shekaru sun tone da shigowa yankunan falasɗinawa duniya tana gani majalisar ɗinkin duniya tana gani ba wani tsawatar dawa da ake ma yahudawa suna gani ake shigowa yankunan su ake kama su ana rushe musu gidaje ana rushe musu masallatayya da haccoci ma ba a bari ba kenan idan suna so wannan rikici idan ba siyasa cikin shi sai an dawo saman wannan kudiri da majalisar ɗinkin duniya ta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 yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya a yau za mu dubi ne akan dakatar da tashar talbijin din almayadin da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi na daukar rahotanni ko labarai na abubuwan da suke faruwa a yankin yammacin kogin jordan da kuma yankin gaza da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. muhimmancin kafafen watsa labaru dai a cikin rayuwar yau da kullum ta bil'adama sanannen abu ne musamman ma dai yadda ake amfani da su wajen cusa wani tunani ko aikawa da saƙo da gwamnatoci suke son yi a halayya ta yaƙi muhimmancin kafafen watsa labaru yana sake fitowa fili. babban misali akan haka shine yakin da haramtaccen kasar isra'ila ta shelanta akan al'ummar palestino a yankin gaza a lokacin yakin duniya na biyu wato a lokacin da kasar jamus ta shelanta yaƙi da kasashen turai hitler wanda shine shugaban wannan kasa ya yi amfani da farfaganda da kafan watsa labaru a matsayin makami mai muhimmanci wajen isa da kuma cimma abin da yake son kaiwa gare shi ya nada joseph goebbels a matsayin ministan yaƙi da kuma farfaganda a lokaci ɗaya aiki na farko da joseph goebbels ya fara yi shine ƙirƙirar almarori da tatsuniyoyi dangane da shi kan shi hitler ɗin ta yadda ya gamsar da mabiya aƙidan nazi na cewa lallai shi jagora ne kuma mai manufa ta alheri ga ƙasar jamus wanda yake son haɗa kan nahiyar turai da kuma shimfiɗa adalci da rayuwa mai nagarta da aka shiga yaƙi gadan-gadan aikin da joseph goebbels ya riƙa yi shine baiwa jamusawa tunanin cewa lalle suna samun nasara ko da wuraren da ba nasara suke samu ba sannan kuma da cusa musu komaji domin kare aƙidar nazi ta kowace fuska ya shimfiɗa yukonsa a cikin dukkanin kafin watsa labaru kama daga radio talbijin da gidajen wasannin kwaikwayo da duk wasu cibiyoyi da mutane suke iya jin wani sako da gare su goebbels bai bar su a baya ba ya rika isar da sakonnin hitler da manufofi na nazi ta waɗannan kafafen za a iya faɗin cewa 'yan sahiyoniya sun kwafo halayya irin ta joseph goebbels domin amfani da ita a kan kansu da kuma a kan falasinawa a kan kansu sun rika bayyana kansu a matsayin cewa su mutane ne da aka zalunta waɗanda kuma suke rayuwa a cikin wani yanki da dukkaninsu kuraye ne su kuma tamkar rago ne guda ɗaya a tsakiyar waɗannan kurayen tabbas al'ummar turai da amurka da dama sun gaskata abinda 'yan sahiyoniya suke faɗa musu ta hanyar farfaganda daga cikin irin waɗannan salo na farfaganda da 'yan sahiyoniya suka yi amfani da su da akwai cusawa mutanen yammacin turai cewa abin da hamas ta yi ranar bakwai ga watan oktoba daidai yake da hare-haren da 'yan ta'adda irin isis da alka'ida suka rika kaiwa har ma suka watsa cewa 'yan hamas ɗin sun filla kan ƙananan yara da mata kamar yadda isis da da'is suka karkai sai dai da yake abin da ya bambanta wannan lokacin da wancan zamanin na yakin duniya na biyu shine an samu sauyi ta yadda akwai kafafen watsa labaru waɗanda ba a ƙarƙashin iko da sarrafawar 'yan sahiyoniya ko wasu gwamnatoci su kaɗai yake ba al'umma suna da hanyoyinsu na isar da saƙonni sannan kuma da akwai kafafen watsa labaru masu 'yanci a duniya waɗanda ba su faɗa ƙarƙashin tasirin 'yan sahayoniya ko kuma gwamnatoci da suke kare su da kuma kare manufofinsu ba da iya cewa tashar talbijin ɗin almayadin wacce duka-duka ba ta wuce shekaru goma sha ɗaya da kafuwa a ƙasar labanan ba ta daga cikin irin waɗannan kafafen da suka yi fice wajen saba da kuma yin kutse a inda 'yan sahayoniya da kuma masu ɗaure musu gindi ba su son saƙonni sisa ministocin sadarwa haramtacciyar ƙasar isra'ila wato sholomo harfi da na yaƙi yoab gallant su ne suka fito suka yi bayani na haɗin gwiwa a kan haramta almayadin da kuma labaran da take ɗauka daga falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya da magaza sai ko majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ita ma ta yi zama na musamman akan tashar turbin ɗin almayadin domin wato domin haramta aikin da almayadin ta yi a gaza da yammacin kogin jordan shine nuna hakikanin abin da yake faruwa na cutar da al'ummar palestinu da haramtaccen ƙasar isra'ila take yi ba kowa ita kaɗai ce take irin wannan aiki ba da akwai kafafen watsa labaru da dama a cikin wannan yankin da suke a gaba-gaba wajen bayyana wa duniya hakikanin bakin zaluncin da ake wa al'ummar falasɗinu musamman mutanen gaza a wannan lokaci sai dai da alama tasirin da almayadin take yi yana da ƙarfi. sannan kuma ya ta 'yan sahiyoniya baya ga nuna hakikanin abin da yake faruwa a ƙasa a falasɗinu na zaluncin da ake wa falasɗinawa tashar talbijin ɗin almayadin tana tattaunawa da ƙwararru waɗanda suke bayyana manufofi na ɓoye da waɗanda aka sani da haramtacciyar ƙasar isra'ila take da shi da kuma amurka da sauran kasashen turai da suke goya mata baya wani abu da baya wa 'yan sahayoniya daɗi a cikin wannan yankin dangane da almuradin shine da akwai kafin watsa labaru da dama waɗanda suna ƙoƙarin nuna hakikanin abin da yake faruwa na zaluncin da ake falasinawa sai dai a lokaci ɗaya kuma suna ba wa 'yan sahayoniya ɗin dama su fito ta waɗannan kafin watsa labarun su yaɗa nasu ƙarerayin almayadin ba ta daga cikin irin waɗannan kafafen watsa labarun ba ta ba wa 'yan sahayoniya dama su yi farfaganda ta kafatta. don haka za a iya cewa yadda tashar ɗin almayadin ta shige gaba wajen bayyana hakikanin abin da yake faruwa na zaluncin da ake wa al'ummar falasɗinu da kuma gayyato ƙwararru da masana waɗanda suka san hakikanin abin da ke faruwa da bayanan da suke yi dangane da manufofi na haramtacciyar kasar isra'ila da kuma amurka da sauran kasashen turai duk sun taka rawa wajen ganin cewa 'yan sahuniya ɗin sun yi ƙoƙarin hana isar da saƙonninta zuwa ga wuraren da ba su so sai dai kuma kamar yadda masu magana suke cewa ɗan zaki ya riga ya girma da akwai wasu kafafan da dama da almayadin take ci gaba da isar da sakonninta bayan da ta samu labarai take ci gaba da samu daga kafafi masu inganci na al'ummar palestino ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin mana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. don sai shirinmu na ƙarshe mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da tara idan ana tare da mu an dai riga an ji cewa a makon da ya gabata muhammad tare da abokinsa sun tafi tsofar kasuwar birnin tehran inda suka shiga wasu rare da ake sayar da darduma da ake ɗinkata tare da sakata a nan jamhuriyar musulunci ta iran daga garuruwa daban-daban da ke cikin iran inda ya ga wata babbar darduma da ta birge shi ya kuma tattauna tare da mai shagon darduma ɗin dangane da yadda aka saƙa wannan darduma da kuma irin launin da aka yi amfani da shi wurin saƙa ta sai a kasance tare da mu amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. Dardumomi. Saderat. Kayan da ake fitarwa zuwa wajen ƙasa. Baroye. Ga. Ma mi feresti. Mu muna aikawa. Orupa. Nahiyar Turai. کشور قصه معروف سننه فرش ایرانی دردومر ایران خوب میکو بهتر مپیکو بهترین wanda ya fi kowane kyau. Duniya Duniya Naƙshe Zane Naƙshe ya far Zanen darduma Kashang. Mai kyau Mardom Mutane آنها می بافند سو سنا ساقاوا زیاد دیوا بیشتر مپی یوا با دست دهنو هنرمند می ایوکان هنو هنرمندان ماسو ایکن هنو کارخانه مسنا انت کارخانه ها مسنا انتو هست اکوی پس کنن البته کودکی گران مزاده گرانتر مفی درست است هکنی. رنگ لونی رنگ ها لونکا جالب است ینادا قایتروا چه جالب آه ده قایتروا پنجاه همسن صد ردی پنجاه رنگ لونی همسن صد رنگ لونی دری به همین خاطر سبو دهکن تابلو اللو نقاشی زنه تابلوی نقاشی الان زنه از قدیم تون زمان هنر ایکن هنو قدیمی صوهو موزه ورن اجی kayan tarihi muzeye farj wurin aje kayan tarihi dangin darduma sehezar dubu uku sehezar sale na shekara dubu uku Qadimi. tsoho Ƙadimitar. wanda ya fi tsufa Ƙadimitarin. wanda ya fi kowanne tsufa پدر mahaifi پدر بزرگ کاکا namiji فرش باف میساکر در این فرش ها برای صادرات است ما این فرش ها را به اروپا می فرستیم ودنن در دومومی نا زوا وجی مو منا ایکا ودنن در دومومی زوا نه توری در کشور من هم فرش ایرانی معروف است. اکثر ما انسان در دومر ایرانی و. البته فرش ایرانی بهترین فرش دنیاست. نقشه فرش ایرانی بسیار قشنگ است. که در دومر ایران چه در دوما مای پیکاو دنیا. زنان در دومر ایران، یه مردم ایران با دست فرش می بافند؟ متنان ایران سنا در دردومه دهنی نه؟ بله هنرمندان ایرانی با دست فرش می بافند کارخانه های فرش هم در ایران هست ای ماسو ایکن هنو و سنا در دردومه دهنو اکوی wuraren saƙa darduma a Iran. پس در کارخانه هم فرش می بافند. کنن اچکن مسنا انتوما سنا ساق دردوما بله البته فرش دست باف گرانتر است. ای کد یکی دردومر دا اک ساق ده هنو تا درست است. این فرش ها رنگ های زیادی دارند. جالب است. هکنی. و ننگ در دوممی سنده لونی ده و دقیق این فرش پنجاه رنگ دارد. آن فرش صد رنگ دارد. و در دومر تنده لونی همسنگ. وطن در دومر تنده لونی دریه. To sai a kasance tare da mu a cikin shiri na gaba domin jin mu a cikin wani sabon shirin da kuma wani sabon darasin. to don zamu kakari sai Allah kan gobe za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.